Sunansa na ainihi Muhammadu Baraje Abubakar Siddiq mai lakanin Books wani matashi ne dan shekara talatin da biyar da ya tsunduma ga fannin ayyuka da dama yana rike da diplomarsa sashen 'yancin kasancewar zaman kai da kai da ya samu a jami'ar abdulmumuni ta yame a shekara 2012 kuma yana da diplomar kwaraya ga batun kulawa da tattala ma'aikata bugu da ƙari yana da master day na girkin tsarin inganta aiki da fa'ida sannan kuma injiniya ne ta fannin gudanar da kasuwanci. Daga ƙarshe na gane zama ofis ba haraka ne don haka ne na tsunduma a cikin harkar masana'anta. Ina yin hotuna da bidiyo kuma ina ƙirƙira saboda ina yin harkar wasar kwaikwayo. Kullum ina nazari abin da zan yi ban da lokacin barci isasshe. Na shahara sosai fiye da kuɗin da nake samu. Plus an an reputation ka Ana yaba shi sosai bisa ga aikinsa domin sanya hankalin da yake da kuma neman ƙarin kyautatawa. Boobs na samun babbar darajar tawa ga masu kama mishi aiki musamman ma abokinsa na kulliyomin Nura Isifu Bube da ke kusantarsa kowace safiya. Yana son ya ga aikin da ya yi ya yi kyau, inda yana mayar da hankali a kan gurin da ya saka gaba yana himantuwa wajen tabbatar da abu. Euh, Cike da fusa'a da basira yana ɗauke da sabbin fusa'o'i inda yake sa ran tunkarar wasu hanyoyi kamar rawaita wani littafi da ya soma rubuta shafuffukan farko. Na ƙirƙiri wata shaida da kuma wasu huluna na maza da mata. Akwai kuma ƙungiyata da na kafa. Ina son nan gaba na shiga harkar hada-hadar bisa fasaha ta zamani a cikin harkar ɗan wasa da nake ciki sosai. Da dama suke wa'anda suka san shi da shafinsa na yanar gizon Facebook mai lakanin b fruit wani shafi inda yake kirkiro labaru haɗe da hotuttuka.